kuma Allah ya kara mana imani da shugabani Allah ya taimake mu Allah ya sa kada mai aikin banza saboda rahmar da Allah ta shari kuma Allah ya sa kada mai aikin banza ولما ذكر تعالى عن مبايعة العامة lokacin da Allah ya ambaci mubaya wadda ta hana kowa da kowa na ba da jirgin makalaba sai ya tuna ya yi tunatarwa da ambaton wanda suka saba

وقال سيقول لك المخلفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا

بما تعملون خبيرا يقول لك لما خلفوني وإن أنت بني جدا ما سلم من بايا za su ce maka min al'arabi na kauya wanda suke haular madina gerin madina ai allabi na kallafa wanda ya bari baya ne allabi na kallafa wa mullahu wanda allah ya mashi su baya an tsara cika, kafin ka ba su bi ka ba lamma talabta wani lokacin da kan neme su da ya farju wa akarin su da tare da kai ila maka zuwa maka sai sun ka ce da awon min taro da ƙorashin laka don suna jin tsoron kada ƙorashawa su gita maka su cutar da kai amon da rubiya shekarar da rubiya to yanzu idan raja ta in ka dawo daga maka za su dawo maka maganganu za su samu abin da za su وهذا يدل على أن السورة نزل هناك وأن يالون كان سورة توقع والنورة نورة قراءة قبل الرجوع إلى المدينة كان أداو مدينة dan ita ce ta ba da labarin cewa in an ka madina ƙauyawa ga abinda da za su ce kun ga kenan ba a zo madina ba ta sauka wa annahu min al-asbari bi ghaibi kuma wannan yana cikin wani abu da ake ce ba da labari da kai ya kawo da lahu sallallahu alaihi wa sallam sai a wasu matsayin mu'ujiza da rishi sallallahu alaihi wa sallam za su rika cewa shagalan na amwalin su sayo mu ta shagalta abin da ya sa kan gama mai ta tare da kai ba ba wai gudun da ta makai ba bakon dukiyan mai shi da tattalin wa haluna da bakon iyalin mu shi ya shigartar da mu ana kuruji ma game da ita tare da kai kun ga an riga an dawo kuma cikin aminci da kwanciya hankali da haka sun ji kuyi shi na suka kokari su kawo ulumin da zai sa a yarda da su fasta ga billana Allah sai roƙi Allah ya gafarta mu na nan min tarkar kuruji ma na bari da tare da kai Allah ta'ala muqaddiban ballawa sai Allah ya ce yana mai karyata su cewa karya su ba kwan dukiya da iyali ya hana musu ta ba ya kulu na da halittu na ce suna faɗi da harshen su min dalabar da su yawai na nema a yi su yi yawai wa ma kaba da hudu abin da suka wace samun neman kafin kalmar neman ya ke bayi cewa iyalin su suka shigantar da su da su wannan magana suna wajen ta ma laisa lahum ma laisa fi qulubihim wanda babu cikin zukatansu ai ko ta dubo na su karya suka fiye fiye su zari da su da uzurin da sun ka kawo karya suka yi ba gaskiya ba ne ko lokaci kwaman istifamin jima'a na al'abai kwaman yamliku ai la ahada yamliku lakum min allahi shay'a ai babu wani guda da zai iya mallaka kare muku komai na azabar Allah in arada bikum darra in Allah ya nufin wata tsawa kai ku wato wata masifa gare abin nan na darra bi fata ya abba وقيا بجمع جرا أو أراد بكم نفع كوكما إن الله يعني أماني جاي باب والذي يهان أماني يزوجه duk wanda Allah ya nemi wani abu ya samu yana alheri ba mai hana duk wanda Allah ya nemi wani abu na sabani alheri ya samu ba mai hana ma yabtahi Allah lin nas min rahmatin fara min wa ma saboda haka duk abin da Allah ya buɗa mutane na alheri ba wanda ya hana shi a nan duniya kuma haka nan lafiya abin da ko ya rike ba wani mai iya fito shi Allah da rahamarka Allah ka buɗa mana tsohon alheri barka na zahu bi mata amalu na kabira a'a Allah ya kasance masani da abin da suke yi ai lam yazar muttasifan bi zalik Allah bai gushe ba yana tafantuwa da alheri wato da duk abin da kuke aikatawa. Balazala gano Allah yan kalibar rasu da wasu mominu mu abada. مبين ذلك في قلوبكم وزمنتم ذنب Ya وكنتم قوما yace bal wato wa fi almodi aini wato bal da kuma inda za ka zo gaba yace ma'anarsa da la'intikali don a cira ta min garnin ila akar daga wata bukata zuwa wai maimakon abin da ah, ah, su kawo uzuri na kwarai ya ce a ah, barzanan to ku dai da tsohon kai Allah yan kalibar rasulu wa mu'minu ne da ton da maza Allah da mu'mini ba su dawowa ila alim zuwa ga su abada har abada kun da ton maza Allah da shi da iyali ne ba su dawowa ga shi su za a yi wannan shi ya sa kun tafi abin nan kun tafi ko wa zayyana zalika bi dunyakum kuma an kawata wannan mugun zato cikin bukatu ai annahu yasta'saluna bil qasam cewa da annabi da sahabbai ne ko da shi da iyali ne za a tun da ke su a karkashe su da faɗi ba za ya yi ba za su dawo madina wannan shi ne zato ba zanantun zanna tsauri kun kai mugun zato ga Allah ta za wannan zato wa gaira kuma da wani laifi wa kulkun kaumun bura kun kana mutane masu jan ubari wato bayan abin nan mubarak ya ce ai hadisi na inda zai ga abin kun ka za a rakaki a wurin Allah da wannan zato wato wannan zato ya zama sanadiyar halakarsu su suna ganin wato taimakon da Allah ya ce zai ba annabi ba gaskiya ba kusan mutane da yawa suka yarda cewa Allah zai taimaka musamman in ya taimake su amma in baiwa da kawo gudunmuwa sai gudunmuwa baiwa da kawo ga yi su ba sai su ta zata a wata gaskiya ba ne muwa ba zai su ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wa madayyarin billahi wa بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين wa mallan yomin billahi duk wanda bai yi imanin gaskiya da Allah wa rasuli da manzo ne ba to wannan kare ne bayan na asirna da mu kuma mun yi ta da wata sahira da mutane kairai ainihin shadida wuta mai tsanani ba haza ya kullu wannan yana nuna mu baya a amma cewa baya a haɗaɗɗiya iya da kudu da islami shi ne shiga musulunci yana wancan ga gare su wannan ma kana al'amur al'amara bil furuji lokacin da suka kama ma'amanni suka hita annabi ya bil furuji da hita su annabi da lewa mina sun ka hita daga sun ka kama ma abin da hitar da an ka nema bil furuji da hitar da an ka nema shi sun ka kama to sarun nunan na kidina sun zama cikin masu wani walwalewa mu baya su wato alƙawarin ma annabi sun ya haɗa ruwa a a duk da yake ko wata ma halarci mabaya a bazance an kai ta wuda biya su ko suna ma a madina ba su fito ba wala Allah ya fi rubin hudaybiya abinda aka yi wannan abin nan a akan cewa duk wanda an nan hudaybiya kada su yi to can sai sun saki suka warware fasaru kuffaran ma'ar kuffari sai sun zama kahirai tare da kahirai الذين لم يؤمنوا لم يؤمنوا بالله ورسوله kahirai waɗanda ba su imani da Allah kuma da mutune ba wasu haƙo tsarira kuma suka cancanci wutar tsarira sun ma'azara wani ta'ala da kawai sannan Allah ya tsoratar da su da magana ta yi ce wani lani mulku samawa Thank you. شاء وكان الله غفورا رحيما ولله ملك السماوات والارض كما ملك السماء بقيت ملك كثر الله Allah subhanahu wa ta'ala shi ya da mulkin sama shi ya da haka komai da a cikin sama mulki ne komai da a cikin ƙasa mulki ne ya gafi da ya shawo yana gafarta wanda ya ga dama idan ya ga damar gabarta wa mutum sai ya shirya shiga aikin da aka gabarta wa wanda ya wannan aiki wai a zuba mai ya sharo kuma yana alaka ga wanda ya ga dama idan ya ga dama sai ya kyale mutum ya gara a yi mai sai ya tsara ma Allah Allah shi mai azaba abin da sa Allah subhanahu wa ya wannan ya hakima adama a sai ya yanke kwaɗayin alfariga wata take eh, abin da ba su da alfariga wato mutunsa kawai na bangaraka shi ya ce gifarin nabi ga nema annabi ya musu ita gifarin sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu ghafuran liman sha Allah ya kasance mai gafara ga duk wanda ya so ya gafarta wala ya sha ko ba zai so ya gafarta ba illa liman ya kasabi al hikmatu magasharata sai wanda hikimar Allah ta hukunta a gafarta yana mawuni da cikin mu'mini ma man dawo wanda wanda bai cikin mu'mini mina kare ne na kafirai kawai bai ma'azila an zalika kada su kan kafirai nesa suke da samun gabara Allah kada an kai su rahiman bai man sha a kazali kuma Allah mai rama na ga wanda ya so shi ma kan haka na wasu mummai ba kafirai ba ya Allah ya gafo ya rafi da gafara ka ta rama ka Allah mana roƙonka da gafararka da rahamarka Allah ka gafarta mana ka tausaya mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana salatu ka raba mu da shafanka da sha'awa Na zuba mana a cikin nan duniya da lafiya na yi shi mu koya nan duniya wanda sabo ne ya bayyana fi amrin da ya ga da Allah sai yana yi koyi an ya bayyana mai sabo ne da su da billah saboda mummunan da sun da yake wa Allah fi a cikin wannan kuma arada an shirka bi ma yakunu fi kai sannan ya so daga baya ya shigo cikin jama'a ya aje sabo ne ya shigo cikin jama'a bi ma yakunu fi khaira da inda ya da in ya zo akwai alheri da za a samu to yi muna ana shi aka ya ce ba mu zuwa da kai hatta ya tuba sai ya tuba wata zahara to ba ku tuba tun ta kai وقال سيكون المخلفون فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تعبدون ما بل كانوا يبتغون sai ya kula mukallafu na mazakuru wayancan masu zaman su wayanda sun ka kira annabi wajen tahiyar hudaybiya almazakuru da aka ambata can to za su ce yanzu idan da lakacin ila magani idan kuka kira ta zuwa ga wurin gani wani ai mahallin zuwa ga mahallin wani bagiri ya nuna annabin suna zaton yan aka ce da su wannan bagiri akwai kaya da za a samu ba to idan sun kaga za a kai inda suka zaton a samu wani abu to nan za su taho su dora abin nan nema gare ka wato a ce tare da su ya nuna annako abin da abin da abin da mutajiyar abin nan suna da tun za ku jawo ganimomi idan kun tafi za ku jawo maganima ganimomi jirka maganimi wato idan sun kai zaton inda za ku na kaya za a samu in san su kaya ya aka ce su za a ce a samu to har da cewa ya kai yana zuwa har da na cewa ya kai yana zuwa to suka yi za ku jawo sai ganimata ganima min amwalil muharibi cikin dukiyar abokan yaki wata baya wanda shirya su da za a kamo bayi da suna cewa zaruna ubarmu domin abin nan mubi idan kuka ita ila maganima ya ta aku juna don ku karfe ta da za su rika cewa zaruna na tare mu dai ku bar mu mubi ku warewa ne yau kan muna samun tafiyar wato don mu ta zai bukaci da ma'afu don mu yaƙi tare da ku yawaru na da zalika ban suna tauriya suna nuflebewa da wannan zaton da suka yi na asabar ganima kamu ganima ma'almomi ne na tare da musulmi amma ga hakika ko ba wai wani abu ba ne ga hakika ba wai jihari za suna ba su ɗaggani ma'ana suka son su sai ba su ba su yuriduna da zalikal qawli an yubaddilu kalam Allah suna so da wannan magana ta su su canza magana Allah ai a ta'ala fi tauba maganar Allah da ya faɗa cikin suratul tauba wa in raja'a Allahu ila ta'ikati minhum idan Allah ya dawo da kai zuwa ga wasu jama'a cikin su waɗannan da sun kake tsaye a lokacin sarki da sa'a da nuka dan su muka nemi yanzu ta ba su izini da ta jihadi tare da kai wa kullum ta faru biyu mafi abada ka gaya musu har abada ba ku yi tare da ni wa lam tu qatilu mafi abuwa ba za ku yaki makiya tare da su ba wato annakum innakum raditum bil qawli awwal marra innakum raditum lalle ku kun yarda ku yi zaman a awwal marra farko na amali sadda aka buƙata bukata gudunmawa ba ku ta yi kwasa wa kuma a ɗalibi na ku zanna tare da masu zaman gida wato mata da mara lahiya da munafukai ku koma can tare da su da wani zaman ka gaya musu lan wuna, za ku bi كذلك قال الله من قبل haka Allah ya kwaji jawar ku cikin suratul tauba yace in mu wada musu ku biyu ko ba mu ruwa haka ne ya kwaje min qabl sai auge na ka min dawo a fi mahallin nuna al ko cikin wani wuri a cikin Qur'ani wanda hadar mahallin kamin wannan baje to idan kuka ce Allah ya ce kakku bi mu don haka ba mu zuwa da to ba sai na. to za su rika cewa ma ƙalin Allah shay'an bi man ina min Allah kan bai ce komi game da ana mu da tare da ku ba inda Allah ya ce kakku je ba mu je tare babu inda ya ce haka ku dai kun kaga don ka ku bi kun ga yanzu suna son ta yaki masu su yi na wa'annan kai. ya ci na dai suka kawo wa cikin jama'a wanda ita babu wani abu ina ana buƙatar ko su ba su yi da ba a buƙatar kuma su dosi ke wata an ce an ce kun ji zuwa da shayi wannan magana sun ce Allah bai ce ba Allah bai ce komai ba an ta su nuna na kuri hasada mai kun san ita kalmar hasada kalma ce da duk wani mugu mara gaskiya sai shi umarni da ita ai hasara ce aka yi don mutane da yawa ba sa abin da a hasara hasada karami ka hasada babba ba babba ka hasada karami ba shi karami shi ka ganin babba da kayan da ya rasa wani zai yi kai gare sai ya ta sakacin babba amma babba kana can da kayan ka ta kai hasada ne za ba wanda bai da kuɗi to amma mutane ba su ma sa abin da hasara sai yaro ya ce babba na hasara ko su dauka don ba san abin da a hasada wanda adda abu da yawa shi wanda bai da abu da yawa ka hasada amma wanda adda abu da yawa mai ruwa ne da kai kayyai hasada mina na za ka kai da ayyar hasada to amma saboda mutane ba su san ma'anar hasada ba da wani ya taso idan yayi wani abu wanda an manya sun kai mai magana sai a ce hasara sai su ko mina na agare wanda manya ne ka hasara sai mina na agare yanzu nan sun ce hasara su akai mina na agare su wannan manzon Allah ka hasara su da shi da sabai ne su abubuwa kaza saboda haka ba su ko sa abin da yake ce ma hasara ba illa dai ana umarni da ce ne wannan kalmar don a rike da jama'a suka ce bal za su nuna kuna hasa da mu an da ci ba ma aka nuna ganayen wato don kan mu samu wani abu na ganima tare da su kuntun zalika kun ka ce wai Allah ya ce kan mu ita bal lil intiqali min mujadalati Allah ya ce ku bar jayayya ta ku bal a bari ma jayayya ta su kanu la mata ma taqulu lahu sun kasance ba su gane abin da kaka wada musu li'anna shiqa a galaba don rashin arziki ya rinjaye su saboda haka duk abin da za ka wata musu sai sun samu wani sun ka sun ka kare ta wannan aya yanzu ita wanda sun kare ta sun ce ba Allah ya faɗi ba ba ta da suna a kai Allah bai ce ba Allah bai ce ba ta da suna a kai kun ga sun kare ta wannan aya saboda haka la yafkahuna illa qalilan minhu ba masu ganewa sai yan kaɗan daga cikin in man arada Allah bihi tawba cikin wanda Allah ya so tuba gare shi ko ya sai ya anshe ta yi kuma abin nan wai kwato hu bi dini wai kwato hu dina ya fahimtar da shi a dini wa ma turshiduhum ilai ya fahimtar da shi abin da kake shirya su gare shi min wafa'i bil adi mutuwa da alƙawarin da aka dauko nan baya ma qaulin lahi ta'ala tare da maganar Allah summa zakara lahum sannan ya ambata musu ma ta tabayyana bihi tawbatu abinda sai sun yi shi duba su za ta bayyana fakala sai Allah ya ce kullul muhammadi كل مقلبين من الأحراب ستدعون إلى قوم ذي شديد ولا قوم ذي شديد تقاتلونهم أو تسلمون فإن تدعوا الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم قبل يعذبكم عذابا أليما to kullum mu bada dina a arabi ka ce ma tsayawan da suka yi jinkiri tun ka kici a lokacin da aka bukata su gumuwa almalkuri na wanda aka ambata suka ce ta yaran su ta ganin damar to ka gaya musu in dai da gaske kun tuba ka tu da auna ila kaumi za a kira ku zuwa ga mutanen da suke koli ba su shadidin masu tsananin yaki nan inda kuka zaton ganima dai za a fasu ba mu zuwa da jibi Za mu yadda wajen wasu mutane masu bala'in yaki wanda aka zartar domin mai shahada ki da ko da yawan maso shahada ta to ku bari sun ranar nan sai sai a bi da ku kawo mu da kura wato kila an ce hon banu hanifa da lewama an ce banu hanifa wato da lewama kun san mutane ne masu sanyi masu zaɓar saka wajen yaki abin da ya sa aka rinjaye su don musulunci wakila gairun kuma an ce wani su da annal makama domin matsayi abin nan domin matsayin da ake magana da litta yin wato abin nan abin nan almurta murta hamu wato almurta hamu fagirin wato kwale-kwale ba a bayyana shi ba ba a bayyana ko ina ne ba to ku bari idan lokacin ya yi ku kira ku mace tare da ku wajen waɗannan mutane to ɗaci nuna wa ku yaƙe su kanin makaddara bi wato fiyar mata'uwa ilaiha kino ala wato jama'a masu tsanani suna waɗanda za a yi kira zuwa gare ta ko kuma yaƙi ita ce za a kira ku zuwa gare ta ko kuma mutane sai mu ta yi tare da ku ku yaƙe su mai ta yakin su hau su nemo ko kuma su musulunta wala mu kafiru wala su kafiru ba za ku yaƙe su ba to in kun kai wannan za ana wajen wannan yaƙi mai tsanani in dai ya kun kai to su sun ba ku gaskiya ce bayan da zai wo ila kitaliyar in kun kai da a wajen yi musu wajen yaƙar su to yawa su kuma dama ajaran hasan Allah zai ba ku lada wadda an mai kyau min tawazu wal ganima na lada da ganima zai ba ku lada mai yawa wa in ta tawallau kama tawallaitu min qabl in ko kun ku juya baya kun ku ce ba ku zuwa amma wanda kuka juya baya can wani ku ga zai biya kuka ce ba ku zuwa ina du'aitu sanda aka kira ku lil khuruji ila al hudaybiyya zuwa ga fita biya kun ku ce ba ku zuwa yanzu ma in kun ka sake cewa ba ku zuwa yu'adhibukum Allahu azaban yu'adzibukum azaban alima Allah zai muku azaba wanda amai kun ga da wannan za a gane sun tuba ko kuma tuba ta su ba idan sun yi to tuba su ta yi idan ba su yi tuba to ba su tuba ba Allah ya kare mu laysa alal a'ma haraj la تعلم لا حرج ولا

ومن يتولى نعذبه عذابا أليما ليس على الأعمى منكم makawan da a cikin ku bai da laifi a wani gairin ko cikin wasu waɗanda ba ku ba bai da harajin laifi fi adamin kuruji idan bai ta jihadi ku lura da kyau ba cewa an kai makawo kan ya jihadi ba Wasan to makawan da bai da imani ne ya ji wanga zai ce an ce kan mutum ba cewa an kai kai ya kai ba cewa an kai in bai ta yi ba bai da laifi in ya ta yi wa yana da lada saboda haka ba cewa an kai kai ya kai ba shi yasa kun ka ga sarkin maka abin su bayana makawo kiyanai suka ce kai ne ga ya ce a ni ba Allah bai hana ciyaye makawo in bai ta bai da laifi ba ni ne ki amma ina so yi ta dan za mu ka ita ina Allah ya shiga ita suka yi shiru yace so ku ba ni doki na ina da sararin da zai yace ya can yayi sha yace to ita ta kusa ne kaza kuna ci aka ta yi ko ce ne ta na da. na tsaya a wajen goma sha takwas ni tsaya ina wa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yaki yace na aiki da Allah da bagin nan sai na tsaye da su wani ba Allah wannan Ta saboda haka cewa da an kai bai da laifi in bai da ba amma cewa an kai yana da laifi in ya yi ba ku lura da wannan na biyu wala ala la haraja haraja gurmu bai da laifi shi ma in bai fita ba ba cewa an kai in ya fita yayi laifi ba na uku wala ala maridi haraja mara lahiya sai da lahi fi adamin huruji idan bai hita ba ba cewa an kai don bai da lahiya kashe hita ba in dai bai hita ba don bai da lahiya bai da lahi wa man yuzi Allah wa rasulahu bima amara bi duk wanda ya da'a ga Allah da manzo ne cikin abin da Allah ya umarce manzo Allah ya umarce shi dai yayi da wa kallafa abin da Allah ya tura wa kama bihi kama yamma. ya tsaye da abin da Allah ya tura mai kama wanda ya kamata bi kadari istita'ati gwargwadon iyawa ce in la yukallifu nan nafsan dawo wus'aha don Allah bai azamare ce abin da ta take iyawa to duk wanda ya kokari yayi abin da Allah ya sashi. Na sa shi nudantu binnuni wa waliyai yudkhilu jannati zai shiga ta shi a janna ta jiri min kafiyar anharu guda biyu na gudana karkashin ta wa man walla duk wanda ya kauda kai na asibu ko yi azibu azaban alima zai mai azaba mai gadadi kun ga fassala ta'ala alwa'ada Allah ya yi tafsirin alkawari wa ajmalar wa'ida ya dunkula kicewa sai ga masu saba mai mubalaga ce filwadi don isa matuƙa ga alkawari shi yasa ya tafsirin. ya takuna al-ghufran wa rahama don gafara da rahama wato da ah, kaunin al wa rahama don kasancewar gabara da rahama min dadi wato al'adar Allah ce ikhlabi ta'dibi sabanin abin na sabanin azaba ita azaba ba al'adar Allah ba ce ita lalura ce sai mu mutu hukunci ga abin da ya aikata lalura ce sai mu mutu hukunci ga abin da ya aikata wa kararar wa'ida ya shi cewa لأن المقام على آل كثير don bagirin ya isa a ji tsoro kwarai saboda haka ya maimaita shi Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora kuma a sanata ala sannan Allah ya yi yabo ala asabi bai asa jawani ga mutanen da suka yi wannan mubaya a ta wuce bashi wuce biya bai asa jawani ala Allah ya yi yabo gare shi da annabi ha da cin abin na na da daulatin islamiyya don da shi wato tsari da tsayuwar daula ta musulunci ya tabbata ita wannan baya. da ita Allah ya tabbatar da tsari da daula ta musulunci Ba لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي Allah عن

da kade radiyallahu anil mu'minin hakika Allah ya yarda ga mu'minai in da bai wani ka lokacin da suka yi mamu baya ta ta shajara karkashin ikin nan mai kaya iya amura shine yake addu'a iccen nan na addu'a kun san su can makka ba su da itace ce masu kayan nan kamar wato masu kayan nan ko irin farar kaya waccan ta asili wadda muke da ita ta asali ko kuma farar kaya ita wagga ta turawa wadda da aka kawo wa yanzu mai abin nan mai jiran nan kwarai haka jiran da su suka ɗiba amma waccan farar kaya ta mu ma tana da jire a yi waccan ma jiranta ma ya yi na wagga daɗi to duka suna itacen maka da bagaruwa da aduwa abin da zai abban gani ba cikin itacen su gumbi da baki wannan duk ban su ba amma dai waɗanga na gan su su ne mai yawan itacen su karkashin wani icce aduwa an kai mu baya wa wata alqum ya salatun yatun wa ƙasar su dubu ɗaya da dari uku ko ɗaya da dubu ɗaya da dari uku shi yasa suka ce dubu ɗaya da dari uku kuma baya awo. ana annabi ya mu baya a rasu ala ayyun nazi da quraisha akan shirya shi jihadi da quraishawa wa Allah ya firru mina mauti ce to mu baya a tare da su kada mutum ya gudu don mutuwa kowa ya mika ma mutuwa wato waya ne ta yanki in dai saman bai dawo ba to dukkan mu dawo mutum guda na cikin mu an kashe sun riki to in bai dawo ba mu duka dukkan mu dawo gida kowa kashe dawo da aka shi su gaba ɗaya ko makashe su gaba ɗaya mu dawo da namu وذلك abin da yasa wannan na ta au annan a sallallahu alaihi wa sallama da abin nan da Rashi ibn Umayya al-Umayyi ya kiri mutumin da aka ce masa Rashi a hina nazala hudaybiya lokacin da ya sauka hudaybiya shi manzo Allah Ko ba aka wuya aika shi ila quraishi makka zuwa ga shawar makka wa amalahu ala jamal da sura shi ga rakunu ne a alaihi wasallam da rakunu alaihi ne yau balle ga ashrafa wanda ya kai sa sako ga manyan makka annahu sallallahu alaihi ja a amsa ne shi annabi ba ya zo don shi kuma wannan ya je muhariba bai zo don shi yaki ba aka ru jamal rasulullahi sallallahu a wasallam wanda sun ka gara kuma manzo Allah sun sai shi sai suka sa abin duka sun ka kashe rakunan nan da su wannan al'amari ya yi zafi kwarai da kuma muke nan sun dauke matsalar da zafi wa a radu kadala wasu da yi ya suke shekara shi amma ba mana abu da al'adu shi abokansu wa'inda ba larabawa sun ka hana ba kan su sabila sun ka ba shi hanya sun ya dawo inda manzo Allah fa da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo fa da rasulullahi sai maza Allah ya tafi da kai ne sallallahu alaihi wa sallam wajen Umar bin Khattab liya ba aka ru ila maka don ya aika umar zuwa maka makala sai umar ya ce ya rasu rasulullah inni akafa ala nafsi quraysh ni ina jiman ma ina jiman ma na tsoron qurayshawa walaita bi makkata abin nan min bani adi bin abin ado. mutanen kabila ta banu adi bin ka'ab babu mutum ko guda maka. to ina so ka aika dan maka, ka aika ba ko kamata so nake ka aika dan makka yayi tun da ni babu kabila na cikin wa kada arafat quraishun alawa fiyaha hakika quraisha ta ta adawa ta nake cika wakil da fi alaiha da kaurarawa da nake kaurarawa da nake walakin adulluka ala rajulin huwa alfiha minni sai yana so in shirya kai in gwada maka wani mutum wanda ya yi da daraja a makka in na baka shi hujjar da kashira ana samun jama'a ta cikin makka ya ce to wani na umar magana ka gaskiya ba to wani na kasa su tsamani ba ni shi ina nan ina jira ya ce to wa huwa usman bin affan shi ne usman bin affan duk yan uwa ne na nan da ma saboda ka ba za su bari a kashin shi ba suna kowa sai manzo Allah ya ce to na yadda shawara kada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usman wa ba'a sai manzo Allah ya ce usman ya aika shi ila abin nan ila subaya abin subaya zuwa ga abin subaya wa shira da ƙwarishi da manyan ƙwarishawa in ya tafi ya kwabi rubam ya ba su labari annahu sallallahu alaihi wa sallam nan ya ji da harbi da harbi manzo Allah bai zo don yaki wa inna ma ja'a za'iran bi hadal bayt dama ya zo ne don shi kai yara ga wannan ɗaki na Ka'aba mu'assiban li hurmati sai ya ilmu madarajar wannan ɗaki wa kataba lahu kitaba annabi ya sa an ka rubuta mai takarda fa aka hu ma'ahu ya aika takardar tare da Usman wa amarahu an yubashira al-musta'abin bi Makka yace kuma ya bashi umarni musulmi waɗanda aka raunanawa a Makka shi musu bishara ilfata ya kan yi ban nan gaba kaɗan za a ci Makka wannan yana cikin abin da ya fi da kuma shawa wa annahu kuma annabi ya rubuta cikin takardar addini ne zai samu rinjaye nan gaba masarajin usman usman ya ɗauki takarda ya haura kuriyarsa wata wajaha ila makka ya fuskanci makka wa wajen da ƙorashin kadin jama'a ya yake ƙorashawa hakika sun yi ba alaman ibi sallallahu alaihi wa sallam akan za su hana annabi min da kole makka da shi cewa su gaskiya sun yi ba gaskiya bana ka annabi bai shiga makka ba su bari ya shiga maka gaskiya kun bakin gaskiyar su kenan sun yanku shawara ba zai shiga maka ba wanda ke hu a bana bin sa'id bin al-as sai a bana ibn sa'id bin al-as ya gama da usman shi na dakala maka sadda usman ya shigo maka aw qabla an yadkhulaha ko kamin usman ya shigo maka sai a bana ya gama da shi da a bana ya gama da shi yake to makka ka shigo ya ce eh ya ce to ba ni rakunin ka ba shi na in sun ku gani ka bisa rakunin ga Allah suna suna cuta ba ni rakunin ka an shi na wa nazala huwa an farki sai a bani ya sauko daga duki wa amala hu bai ne dai ya aza shi gabanin kenan ya aza ma Usman suka dashi duki suna tsaya da duki sun bara wuri wa ajara sannan akwai wani abu da larabawa ka yi sai ka zo da mutum ka ce wannan mutum ne kun kai shi wani dan gidan wani kwar taba shi ne ya ni na kare shi duk wanda ya taba shi ne ya taba idan kai haka nan gaban barishawa gaban kowa da kowa to kowa bai taba shi to wa a jara ku yayi irin wannan ijara da shi wato gaban barishawa yace ya zama abin da jaro nashi hatta balaga risalata rasulullah har usman ya yi da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qara alaihi min kitab ya karanta musu na kaddar wahidan wahida shugabannin na Qurayshawa ya kadi, shi ya ta gidan wanda ya karanta musu kaddar manzo Allah sai ya yi ta gidan wancan ya karanta mai wasammamu sun ka dai doge ala annahu ala annahu lan yadkhulaha hadal sun ka ce har abada wannan shekara ba annabi bai shigowa ba wa qalu li usman in shi'ita ta duba fil baiti fa tubi amma kai usman in kana so kai da wadi ga dakin ka ba sai kai da sai kai umra ka kai wa qalu usman yace ni ba ku san usman ba ni duk abin da Allah bai bai Allah sai yace ma kuntu la afala ai ba zan yi umra ba hatta ya Allah ya ba ba ba sai sun gaji takaicin magana gare shi suna ganin sun girmama shi yana wani aiki dan manzo Allah ba zai yi ba shi ba zai yi wa karkanin musulmuna da abin nan kalu haniya musulmi da ma da asara da annabi suna san suna hakan Usman kan farin ciki ya tabbata li Usman sai ila bai ya samu isa ga dakin Ka'aba wada ba bi na yayi dawami ga dakin Ka'aba banda suna faɗin haka na sai Allah ya ce ku ba ku san Usman ba sai idan bai yi dawabi ba Usmanu ba zai dawabi ba haka ko an kaiwa wanda suka wani haka nan Usman ya ya shi ke ya rabanta farin ciki ya tabbata gare ya isa ga daki ya yi dawabi ne ban da ku annabi ya ce ba ba ne. wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna zanni bihi lalle da tuna ka Usman Allah ya duba ba zai yi dawabi ba ta na duba ma'a sai mun yi dawabi tare don haka ba zai yi ba wa bashara usmanu al abi usman yayi bishara ga wanda ake raunanawa to bisharar nan da ya ba sai ya ba su kici wa ta ba sattu koreshin sai quraisha sun da kame shi ta daure shi inda ha wurin ta to wannan daurewar da aka yi sai shi dan ya watsa labari an kashe su. kun san hijina ƴar kaɗan in ta faru ga gari sai shi dan ya yaya ta ko da ta lura daga Najeriya ta kai Amerika ce abu kaza ya faru abu kaza ya faru haka ake ta yi mutane masu unhwani da dama su kowa yana ta watsa labari to shi shi dan ke ko da aka shi dan ya watsa labari cewa an kashe Usman a fa balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muslimi labari ya kai ga rasulullahi wal muslimina da musulmai anna Usman kada su da lalle Usman an kashe shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la nafa manzo Allah yake ba mu daga hatta na naji da qawm mun yaki da mutane wada annasa annabi yake da mutane ila bai'a su to su yi mu bai'a wa kana bai'atul ruwan to ita ce ta kasance bai'atul ruwan ta ta shaidar ce ta kashe ita wa wada annabi sallallahu alaihi wa sallam shimalahu fi yaminihi manzo Allah ya dauki hannu ne na aure. ya aza ga hannun dama da yayi mubai'a da kowa da kowa da shiya wakala hadi an usman ya ce wanga hannun na usman kun ga kenan usman na nan manzo Allah ya zama mutum ai ya yi mai mubai'a ya san shi na illa dai bai sani ba usman zai dawo ko zai mutu wa bil bukhari cikin bukhari wakala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce hadi fi usman wannan a usman Ba da raba biyadi ya alimna yadda hannu ne na dama fadaraba raba biye da ya alyumna yasa hannu ne na dama ya buga shi da hannu ne na hawan alayi da ya alyusra da hannu ne na wani an a ya yace mu ba ga yawa kuma wa hadha yushiru wannan yana sanar da mu da annabi sallallahu alaihi wa sallama alima bi nurin nubuwa annabi ya sani da hasken annabci anna usman lam yakutar lalle usman ba kashi shi hatta baya an hayye min baya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakunu hada min mu'jizati sallallahu alaihi wasallam wannan ya kasance yana kasancewa cikin mu'jiza wa yu'ayyidu ma jaa wanda ke karba wannan abin da ya zuciwa annahu lamma baya annasu yadda abin yake lokacin da mutane sun kai mu baya kala sai manzo Allah ya ce Allahumma inna Usman fi hadatika ya Allah lalle Usman ya yi tahiya wajen bukatar ka wa hajjata wajen bukatar manzonka sannan wata raba bi ya dai ya buga ɗaya daga cikin hannuwa ne guda biyu Allah ya ukhra bisa ga guda wa yadu wa yadu hannun annabi li usman sai wanda ya yawa usman mubaya da ita khairan min aidihi da amsu ya yi duka hannuwan sahabbai da sun kawo kansu mubaya hannun maza Allah bi ya tsara nasu da kuma an ci shi a hannun usman kun ga abin nan usman ya samu yi ba da salama walan ma sami al-mushriku na bi hadhihi al-bay'a sabda mushrikai sun kaji labarin wannan mubaya to daga nan wato qalabu qabu qabu sai sun kaji tsoro wa ba'su bi usman sai sun ka aiko usman wa jama'atu min Musulmi ne, da wasu jama'a na musulmi da sun ka tsare a usman wa kanu asharatan su goma دخلوا shiga وأنا سنك شجع مكة بإذنه صلى الله عليه وسلم بإذن ما قال الله يبارك لي amma duk mushrike sun ka kame su to kana usman da an kai shi ya ba su tsoro wa alima allah ma bi kulubi Allah ya sa abin da ke cikin zukatan su mina sidiki na gaskiya wala fa'i da cikawa da alƙawari anzala sakinata alayhi ya saukar da nasuwa gare su wa asaba mu ba hankali ba ita mata su buɗe wanda yake nan kusa ko a fata wa kai bara. don ba a daɗe ba an kace bara. wanda ita ce babban wurin da wurin shawa ka umarni da ciya sai an ka kai bara da yaki ba da yan sarafin mina hudaybiya bayan sun dawo daga hudaybiya sai Allah ya ba da nasara an ka ci abin nan an ka ci kai bara an ga cin kai bara ya ƙara kuri shawa. domin nan na suka noma nan na suka samun duk abin da suka samu to musulmi sun karbe ta ba da masa musulmi wa magani makasira ta ya ku zuna wa magani makasira wa makasira kuma ya ba su bayan abin wannan Allah bayan wannan fatani Allah ya ba su magani makasira ganimomi da yawa ya aka juna wata sun fi ta na kai ba domin babu shakka an samu ganima sosai kowa ya karanta da lakini ya ga irin nasarar da an ka samu kai bara kuma har manzo Allah ya bar duniya yana da gona kai bara wanda nan ya ka noma yana in ya noma sai ya da abinci iyali ne na shekara ba shi shekara annabi yana in noma abin da yake na harko. ya aka girbe abinci shekara guda ya kaɗe ne sai ya nuna mana wanda aka tana da iyali in mutum ya samu ya samu to abinci ya ka kawai ne ke yi. ba kayan daɗi aka sayi ba in ka samu kuɗi kar sai nama in ka samu kuɗi kar sai kifi in ka samu kuɗi kar sai manja kar ka sai man sharu. duk kayan daɗi kar ka sai kuru sai abinci sai ka fara ajiya in akwai abinci ba ka walakanta komi kaka tsere rasa duk abinci kai kare walakanci ya ci maka don dole sai an ci abinci koya mana na yadda ban samu kuɗi cikin ne sauri da zuwa abinci da in akwai abinci ko babu kuɗin gyara ne ko a sukarka ba a ce ma matsayaci ba ka iya ci da ba a ce maka ka inda akwai abinci amma da duk an kawaye gari babu abinci gidanka duk kayan daɗin da kaka gabata, in duk naman ma wata jega ita kaka sai mashi shi ta sanya radda duk an kawaye gari babu abinci da a buga ma ganga muguwar ganga a ce yin wagari ka da an buga ma an ka ce yin wagari ka ita wagga da ta ta duk gidan kowa ka ta sai ce wannan mayawaci wannan rago sai wanda an ka ga an gaji da ita mahaukaciya ya baka ba mai baka ta kwaye tuna baka yi ci ba kuna ji ko matasa Allah ya sa mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Allah Allah ya kasance azizan hakima mabuwayi mai hikima lam zalmu muttasifan bi zalika ki gushi ba yana sifantuwa da izza da hikima ya Allah ya azizu ya hakim ya Allah ya azizu ya hakim da izza da hikima Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka sa mu yi karshe mai kyau ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifinmu ka shirya muka shirya mana ɗiyan ɗiyan ga da ka ba mu da wa'anda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mil kiyama Allah ka shirya su ka sa musu albarka Allah ka rika mana su ka waka mana su Allah ka kare mana su ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyar ka wanda amma daidai ce ka kare mu ka kare su inda duk suka yi ta ko ina za suna Allah ka raka su da kanka kuma ka ke su lahiya ka kare su daga shirin mutane da aljanu da sauran halittun kuma ka dawo da su lahiya ka kare su ka kare musu mutuncin ka kare su ka kare musu lahiya ka kare su ka kare musu rayuka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka samu ya karshe mu kuma ka ba mu ikon kwana nan idan ya kwakwa lalla cikin sallah in tana tun bai sallama ba an ci ya yi ya tabbatar da an kulla wata bayanta, an ba ƙoƙarin cikin ta kuma an kulla wata raka a bayanta su wannan raka a mata ya rawa ya ji mata ita amma ko raka a wani da kan isha ya ce shiga wata ce amma da jin wata ya fara shi ya zama su yi su yi zafafiya amma in ya zo farilla da wata raka a kuma an yi sallama lokaci ya yi tsohon sallar ta ba ce sallar sai ta ba ce ba ta yawa saboda haka zai dawo da kama shi da yadda za a Thank you. magani ne da ke da an ke sama da al'adar take shi ke nan sai ki kuma da al'adar ke da wasu ita wannan allura likitocin da suka yi maganin da aka allura sun ce lokacin da an kawo allura sai dai allura nan ta fata ta ba ta hawan kewa suke sai dai a hankuri da mutuwa dan dai babu magani sun ce babu magani da za a ba sai dai a hankuri da mutuwa to an ce kakkoyi an ce kakkoyi wasu maza makiyan Allah in ya kashe ɗan mutane yanzu dai in ta ci gaba da zuba da jini ya gaji sai sake ta shi a wata mace amana jinin ya kashi kuma Allah ya kyale shi bai samu hukunci Allah bai mai mutum da ya halaka ɗiyan mutane ba da shawarar uwayen gaskiya wasu maza makiyan Allah na maciyan amana ku bayyana haka nan maza ku kace amana ɗaya gare ku kuma kai za ku yi wani gari wani wani gidawa abin da kun kai za a yi muku diba wannan da kun ka halaka ubanta bai wa wata haka ya wani duk da haka ya sa banza irin ka lalata mai kada balle kai da rama ana za a yi karanta muku dai muka yi amma aikin banza wai ku yan duniya ku yin duniya ke, ai ga ku ga Allah ga ku ga shi to ba ni ga mata na siya ba ya agaji ke musu na siya sun da daidin mata sun san zumi wajen abin nan Allah ce ya yi wa idza quri'a al-qur'an fastin wa ansitu la'allakum turhasu in an ka karanta qur'ani ba ku saurara kuma ku yi shiru don a yi muku rama duk wanda bai saurara ba bai shiru ba qur'ani bai ci za a yi rama bai ci ba shi yi ku in an ka karanta ku saurara ku yi shiru don ku samu rama malamai suka ce yin shiru ga sauraron qur'ani sanadiyar samun rama rashin yin shiru ko sanadiyar samun azaba domin ya kama abin da za mu faɗa ke saboda ka ya agaji su shiga su kano wannan wadda kwadin nan kwadin nan sai shi da mata gari ko ya ji ba wata mata gari ko ya ji mutum na tahiya ko tahiya bai yi kuma ce da ji ba zai zo ta kuka ba Allah ya ta wani ka yan izala na wani sun kaga dama wa mutum ko tafiya bai yi wani agaji ya kamata ne ku yi adalci ya agajin za ku sa ku sa yan mata ku samu manya kuma masu kari wadda tana iya rungume mace ta yi waje da ita sai a agajin za ku yi jamayan mata masu kari wadda tana iya rungume mace sai jifa da ita Rawa ku wai ku a agajin farko da ya ba su dai a to ai wanga da kaka tambaya ai da ni sa ba ku ni babu wanda ya tambaye ni yace me yana so sai ya agaji mata ba wanda ya cutar mu bale kai ka tabbace warka gane su kan na gane su ya ka zama wanda suka rasu ni kowa bai shawara da ni ba ba sa abin da ya sha irin wannan da an shawara ni kusa ba a yi saboda ka kowa bai faɗa min wani kun kiri su kan na gani Za haka sai mun kiri kai wani na gani maraka ce ta agaji Allah ya gafarta mana. yana bakwai sai a wanke shi bakwai ko wanki na bakwai ko na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ko na shida ko na bakwai a sata bayan an wanke bakwai kusoci na ka ga in kare ya ci abinci na suna iya cutar da kowa kuma babu maganin su in ba wanki na ta abin da ka hana su da binciken duniya har yanzu duniya ba ta gano abin da ka hana tutocin na gaya muku mutumin nan da ya yi jayayya da malamin suna ya ce kare tabbaci mai haɗin kai mai son mutane kuma ku musulmi kuna jama'a yayye mai mai bayani ya kira da ya tsoko kwano ya samu kare abinci kare ya ce to kana da ka ɗauko abin ga gilas ɗinka musabbara ɗin ka ce doko ba ga idon ka bi ba ka gani yadda ba ya ga wasu irin tsutsoci ɗaya da hankali ne ya tashi ya ce to kai kokari ka kusa da su yan wanke har sau goma yana wanke ya da kilin a sauran kayan wanke a asibiti shi ya ba sai ga sun kawo ya ce to kana so hada ma da za su mushi ya ce eh, ya ce to ɗaya bukata ya ce wato da ya ce zuba ya zuba ya ce murza ya murza ce ta ya zoko ga lafi ne diba ko da guda bai sai ya musulunta ta ma kayan Allah sai ya musulunta ya ce babu shakka a ba abin na ya da gaskiya don hanyar da ya kari ya bi ta ji gushewa amma da an kai abin da annabin ku ya ce ya ce ya gushe ya ce ka annabin na kokarar da take da ko har yanzu duniya ba ta gano wanda za a iya maganin sun ce nan ba in ba ta an ga an wanki saboda haka ka sa ka a wanki sannan kuma a samu dabbobi a ci Allah ya kare mu musulmi musamman musulmi arewa muna da taimakon Allah kwarai kwarai da irin waɗanda wanda aka yadda kuna ko ina sannan na shiga cikin gidaje kamar yanzu cikin gari ga yaran da kanne ko ina katanga suka ke tara in gotowa haka sun suka inda kuma kusurwa ta ga mazorara babba irin shi ya haka duka suka yi tukunta shiga gidajen mutane su ci abinci da kwanan amma kuma da Allah na ka kare akwai cuto ce Allah na ka kai mu musulmi ne musamman musulmin arewa gaskiya muna da gudunmawa Allah Allah shi kara ba mu gudunmawa Allah ya kara ba mu gudunmawa su ko masu ajakan ne su ne su ko su ji tsoron Allah don gaskiya na duk wanda ya kawo abin da. da cutar da jama'a da gaskiya cutar da musulmi guda ba karamin zurfi ba balle da yawa kare wanda aka ajiya ya rasa ajiya ba ta hanya wasan ya ka wanda ya ka cuta wasan ya wanda ya ka cuta Allah ya san ya wanda ya ka cuta yare da manya da dabbobin mutane a guji zuwa Allah mata Allah ya gaba sama. da Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam wa ala alihi wa sahbihi sallam Allahumma salli ala wa ala alihi wa Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa Allah mana roƙonka da annalaka alhamdulillah la ilaha illa anta wa laka al-shukru wa laka al-hamd بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم الله من ابوكم الله تجابر الله تجابر الله تقارى من الايمان الله تقارى من الاهياء يا سمايك الوسطى الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى